ta yanzu kuma sai mali inda shugaban rasha vladimir putin ya yi wa gwamnatin sojin kasar alkawarin bata wato tan dubu dari uku na takin zamani kyauta wanda da fari aka yi nufin a kai su turai amma aka fasa da kayya abba kabara na dauke da ƙarin bayani Tun da farko dai an shirya kai takin zamanin nahiyar Turai amma a matsayin wani salo na mayar da martani kan takunkuman da suka kakaba wa Rasha. Vladimir Putin ya karkatar da shi zuwa Mali. Wata sanarwa da fadar Kremlin ta fitar bayan da shugabannin kasashen Rasha da Mali suka yi wata ganawa ta wayar tarho ta ce ɗaukar matakin ya zama wajibi la'akari da yadda takin ya mamaye gabar ruwan ƙasar mahaɗarta da tarayyar Turai. A wani ƙarin bayani da Vladimir Putin ya yi ya ce a watan da ya gabata an dakatar da takin zamanin Rashan daga shiga duk wata tashar jirgin ruwa ta Turai duk wada yarjejeniyar da kasar ta shiga da Ukraine a watan Yuli na ba ta damar fitar da kayayyakin aikin gona. Putin ya kuma zargi tarayyar Turai da amfani da hana shige da fitan kayayyakin aikin gonar musamman taki a matsayin wata hanya ta azabtar da Rashan. A don haka shi kuma yanke shawarar bayar da shi kyauta ga Mali. Rasha dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba a duniya wajen samar da kayayyakin noma samfurin takin zamani zamani maganin ƙwari irin shuka da sauransu.